ba kulawa ba na gani ba ni da daraja ba ni da martaba ba kina wuya na ganka gaba ɗaya da adama ne kamar ka shiga damuwa me yake faruwa ne sai huci kace adama mutum ya aure na ya aure yarinya ya kankanuwa sai tuburbuɗan take yi tsakani da Allah gaba ɗaya yanzu ma tsoron zuwa gida nake yi to ai laifin ka ne ai har ka shiga da ka ni ba ga yadda nake sarrafa gidana ba yadda nake so haka nake yi ah to waya kake so ne kenan kumu ka tashi kumu ingantaccen maganin gyaran gida domin zaman lafiyar iyali miji da mata kowa na murna baya sa ciwon kai ballan tana bugun zuciya za ku iya samu a doro islamic chemist da ke Gwamma gwammaja ko kuwa ga mai bukatar kumu ya turo da sako ta wannan lambar waya sifili takwas sifili uku tara biyu biyar hudu biyar biyu kumu domin tabbatar da zaman lafiyar iyali godiya gare ka kuma godiya ga kuma yanzu haka daka mun sakwara ake a daren nan ofis na shi? Wa Ayan? Eh, shi. Eh, yana nan. Amma fa ya kamata a ce idan kiɗa ya soya, rawa ma ya soya. Ban gane ba. Baka sani shi ne shugaba a cikin wannan kamfanin ba yanzu? Shi oganka ne bai kamata kana kiran shi da suna haka kiran da sunan shi ba. nan ke daɗe na gani abokina ne tun na ƙuruciya ai na riga na saba da faɗa sunansa ba na tambaye ka ba yanzu shi oganka ne mai gidanka ne amma ta yi idan ma ba za ka kira shi da oga ba ana sa sunan shi haka ne yana ofis yana na. Assalamu Alo baby. Kana lafiya? Zuhura ho. Na'am. Ya ofis din. Aiki alhamdulillah gashi ana ta guda. Komai lafiya ko gudan na da kyau sosai? A'a, ni ba na abu bane ni kawai abin da nake so da ke kawai ki min tanadin kwalliya nan ne da kika saba. <laughs> da na dawo in ga fararen idanuwan nan kuma ki dawo cikin farin ciki. babu wani sauran tarnaki yanzu kwana na gaya maka ba sura ɗan kaɗan ka zama alhaji ayan a dinga kiran alhaji ayan alhaji ayan dukkan duniya har ƙasashen waje gaya maka har ƙasashen masu jajayen kunnuwan nan har can yar zuhura ta aso ake so aso aso dan tsananin so da kewa ma. alaikum. salam A'a. kuma ya zaɓi shoya ba mu gama yin magana da kai ba. ne aso ne so ne. Wani ne ba ya na. Mu so juna mu Manaja, manaja. Gogo? Lafiya? Ranke daɗe. Ranke daɗe kuma? Amma ba na ce maka daina gaya min wannan sunan ba. Wani galibin da kira na da umira. To, ai afuwa. Ai, na ga addu'a ce. haka ne to tare da naka Allah ya samu dace wanda kai ma ai yanzu kai ne ranke ne to ai yanzu dai aka fara yanzu dai dama gwar da Allah ya sa ka shigo na sa an tattaro duka takardu na sauran offices din saboda ina so na tattara na ga menene abin da yake akwai saboda na san da ya kamata a yi yan sake duba ta ina zaki fara sai ki ga menene inda aka kuskure kin ga sai in gyara Allah ya yarda tun da kai ne manaja yanzu ai sai abin da kaga dama za a yi kai za ka sa a yi kuma duk abin da ka ce a yi shi za a yi kaga kai ne ranka yi daɗi <laughs> to haka dai kika ce amma ai tunda da yi ba aiki na bane yau na fara aiwa kamata dai a ce an sani a layi saboda kada na yi kato bara kuskure kuma <laughs> wallahi kai ma dai me wani abin kuskure dama aikin ka kuma kai ma ka sani ni ba wani abun da kan duba wallahi saboda na san ban da matsala da kai kuma dama kai ɗan gwani ne Amin ya Allah. yawa ni kujerar majinta nake kamar na kowace wannan taimin min laushi da yawa ba irin wadda na saba a bacci ofis dina <laughs> amma dai kai kana da abin dariya wallahi Allah ya kyauta ni dai kawai ma ba ma wani ba na ma na zo ne mafitan ruwa Fita kuma? Hmm, to, kuma ga aikin ofis din naga da yawa. Aikin ofis? A wannan aikin tattara shi da kai ka ajiye shi ka bar shi ka zama. To saboda yanzu kai ka zama ɗan gida. Dole duk wani abin da za a yi a ringa da kai. Kuma na ga da kai da kaya duk mallakan wuya ne. Kawai ka zo mafita. To, akwai abin da sa Fatu ya duba barin gama da shi tukunna ko sai in sanar da shi cewa in ya so zan fita da. Ok, da shi nan ba da. Bismillah. wai me haka to ai ne an riga an ja mu kunne an ce ka in kuskuren ƙara kiran ka da sunan da nake kira ka ba abin da ga miki kenan waye ja maka kunne a in ji amarya mana amarya kuma amarya kai a kaga da Allah ka daina wannan abu wannan al'amarin naku ko duk wanda ya gani fa ya san cewa ba akwai kauna a cikin sa yauwa kai wai kai fatu me yake da maka ne ni ba na son iskancin naka ya hakurin kake ne maka jawo min jangon ka rika taya min da hankali don Allah ka bar maganan nan lamarin kenan ai ba haka abin yake ba ba hakurin daga aiki kuma sai ka nemi ka kai wani guri na daban kaga ni magana da ta kana nan wannan aikin da Allah ga gori ka kammala din su ba ma sai wai na dawo na zo na gani ba kawai ka min mail da na da sai na zo na abu saboda ni yanzu fita zai ina kuma za ka ban san inda zani ba gaskiya saboda ita hajiya ummi ce yanzu ta zo ta ce za mu fita to kaga ban san karfe nawa za mu da ba kuma ban san iya guraren da za mu je ba ah! za a ɗan je cin shawarma da jaja da askirin ko? Wai kai duk abin da na faɗa ya je kamar shi ka kuma kai shi wani guri ni baka iya ilimin zauna lafiya ba nan magana ake ba dan Allah. Al'amari ne fa fefan ne fa a buɗe. Ka bari. Banda ka wannan al'amarin mu ai gaba ta kai mu. Yanzu wannan al'amarin mu ai addu'a za mu yi ta yi al'amarin nan ya tabbata. in ya tabbata aka tura ka general kamfani gaba ɗaya na abuja ni ba sai da matsayin ka ba na ji al'amura sun wani tun da yanzu ga shi daga zaman ka manaja kan inda na matsa ni ma na dawo ka kujera ta a yanzu malam take note a gama aikin nan kafin dawo da Allah ka tura min okay to ba damuwa general manager Aba Alhaji. ai ko kana kuka kana dariya <laughs> bilal da dariya san ka take ha <sighs> tsuntsu daga sama gashashe kai ni aka yi wannan tayin ɗin ah, zan yi wo in yi da ita alaci. Hey, hey. me ke faruwa ne a har tambaya ta ma kake ka duba ka ga yadda ka bar ni mujigu mujigu wujiga wujiga da ni fi sabillahi ina dan uwanka kai bi ba ka sharshar da kai kaga magana ta gaskiya laifin ka ne ba yanda ban yi da kai ba ka rungumi sana'an mu ta gado kaga da Allah kar ka gaya mun ba sukari kai kana so ka ce da ni kai noman kake yi kwarai kuwa domin a wannan zamanin babu abin da ifi dacewa da ɗan Najeriya sama da harkar noma domin noman yanzu ba irin na baya bane ya canja salo. Shakka babu kamfanin MJD Global Concept Limited ya tanadar wa manoma injinan aikin gona tun daga noma har zubawa a buhu. Muna da injinan haro manya da ƙanana daidai aljihu ba sai kun duka ba kuma akwai injin yin shuka tarakta manya da ƙanana injinan saka taki da na ban ruwa muna da tresha don cire muku shinkafa alkama gero gyada masara da dawa kai abin dai sai kun zo kamfanin MJD Global Concept Limited bugu da ƙari kamfanin na bayar da horo ga manoma domin samun sabbin dabarun noma al'umma na zamani a sauƙaƙe muna da a Kano Katsina Kaduna Jigawa Sokoto Zamfara Kebbi Abuja arewaci da kudancin Najeriya za ku iya tuntuɓar mu a lamba 199 Hakimi Street a jihar Jigawa ko a lamba 42 Zaria Road Naibawa Kwatas daura da gidan Fet a jihar Kano ko a lamba 4 Waterboard Road Dutsen ma a jihar Katsina ko kai tsaye ku tuntuɓi lambobin wayar mu 0706715845 0803 biyar ɗaya biyu shida ɗaya ɗaya mjd global concept Private Limited. Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Jallo. Kaga dan uwa a koma gona kawai don noma shine tushen arziki. Sanadin so ne kewa matata. Sanadin so ne kewa. Allah kuma ɗauka mana na ɗauka wayannan. Ka ɗauka. <laughs> Gwaggo ina zuwa. Kai, na yi layi. Wa alaikum assalam. Mu tafi ko? A wai to da in fara kashe kwamfuta don ko na tattara abubuwan kafin mu <laughs> Kai ko? Wallahi Allah to me zai same shi? Ba wani abin da zai same shi yanda ka fita ka bar shi za ka dawo ka same shi. Ka zo mu tafi. Amma ka san me? Gaskiya na ji daɗi. Yadda ka karɓi shawaran babanmu. Abba na yayi gaskiya. manyan kaya suna ba su sosai kai da ta Allah dan gode waya zan baka wannan ke daga aikin mai mutunci ya bar da su ne ba sai nake sanawa ya haka ka tafi ka bar ni aikin ga gidan da mata bai kamata na tsaya ba mutane suna ta fitowa malam manaja kenan ni dai ka san ba zan iya kiran sunan ka ba to banda kai ma yanzu ai kai ne zaka ci gaba da karban kuɗin kuɗin haya na je ne duk wanda kadaransa yake hannun babana ko kuma wani abun nan na babana ya kamata a ce ka sani shi yasa ga nake so su gamu da ni da kai don su tabbatar ni ce na gabatar da kai ya kamata ku duk wata kadaran babana a ce ka santa. amma zai a yi haka dakata ni fa na san ba bin da matsala da kai kuma na san baka da matsala kana da rikon amana dan haka ka bar wannan magana yanzu da ina da ina kuma za mu je bayan nan din da

lillahi ma fi samawati wa ma fi al wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfir liman yasha wa yu'azzib man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته Dadi a yau suna cikin matsala wallahi. me ya same shi ka san fitan nan da muka yi da shi na je ina nunnuna mishi wuraren nan mun ma fara zuwa wuraren mun je wani gurin kawai sai aka kira shi a waya ki cewa kike yi yana cikin matsala me ya same shi da aka kira shi me ya faru dadi wasu mutanen ba su da imani wallahi ashe gidan da ayan yake ciki wai gidan haya ne mutanen nan suka zo suka tashe su ba za su zauna ko irin ɗansu ba su ma dama ma sun ƙi su ba su kai ina lallai wa inna ilaihi raji wallahi maman shi faduwa ta zuciyar ta bugawa yanzu haka tana asibiti daga asibitin ma muke Ina lallai wa Ina-Ina inna raji raji'un me yasa yana yake yin haka ne wannan ai bai kamata ba ya za a yi shi da yake kamar dan gida ne a gurina yana rayuwa a cikin kunci amma bai taɓa gaya min wannan abu ba gaskiya dai dadi akwai matsala wallahi Assalamu alaikum. Ayan, na gajiya. Masha Allah. Ayan ya za a yi haka ne, kuna ina ne yanzu? An ba ku sallaman ne? Eh, an a ce da da ce da da to abin da nake so da kai yanzu ku tattara da kai da matattaka da mahaifiyar taku ku zo a cikin gidajena na unguwar masallaci yanzu haka ma muna nan gidan mun kwan biya nan in ka taho sai in maka kwatance idan ka zo sai ka kira waya sai ta shigo da ku ka gane ku eh ba sai ka koma neman wani abu ba kawai ku taho to Daji. mun gidan za su zo? Kwarai kuwa. Gidan mu za su dawo? Allah dadi dadi na gode sosai. Duka hadda kowa da kowa? Gaba ɗayan su su. na san me? Baka taɓa burge ni ba kamar yau kayan mun komai na gode. Ka ga Irin ɗawainiyar da muke yi ki <laughs> Allah ya sa mu da sannu ya jikin sauki yauwa dadi yana so zai yi magana da kai ina ne bangaren nasa ka bi ta nan za ka je falon nashi zo mu wuce me za ka